Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 91. A ci gaba da kawo muku bidiyoyi da muke ɓangaren magunguna a yau mun gano muku amfanin wata bishiya wacce ake ce mata tafasa. amfanin tafasa da kuma yaya ake amfani da ita da kuma wani irin magani take a yau za mu gaya muku amma kafin mu shiga cikin bidiyon abin da muke bukata shine ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samunsa a kodayaushe bishiyar da ake ce mata tafasa daga tana ɗaya daga cikin bishiyoyi da suke arewacin Najeriya insha Allahu kaɗan daga cikin amfanin da aka gano tana yi na farko shine za ka yago ganyen tafasa ka wanke shi tas ka tafasa shi ya dinga a dinga sha yana ba da kariya daga cutar hanta da kuma yana maganin ciwon koda koda kuwa ta kamu da infection inda zai samu ganyen tafasa yana sha kamar shayi insha Allahu za a samu za a samu biyan bukata kuma za a samu lafiya da yardar Allah ganyen tafasa yana maganin cutar fata amma idan aka bi da shi ta yadda za a yi maganin sa na cutar fata duk yadda fata take a jikin mutum misali ko da ka samu kuraje ko wani rauni haka yana baka wahala to abin da ake bukata shine zaka samu ganyen tafasa ka tafasa shi <clears throat> ka dinga sha ko da a ce ya sama wani wani ciwon ya efektin din jikinka idan ka samu wannan ganyen tafasa ka tafasa shi kana shan sa insha Allahu za a samu waraka da yardar Allah sannan ganyen tafasa yana maganin ciwon ido za a tafasa ganyen tafasa ya ana sha insha Allah za a samu sauki diya da idan ka yake yawan yin ja idan kana amfani da ganyen tafasa wajen tafasa shi kamar shayi za ka samu sauki sannan ganyen tafasa yana maganin ciwon fata yana maganin ciwon koda yana maganin ciwon hanta sannan har maganin ciwon ido yana kai maganin tari ma ganyen tafasa in ka bi da shi ta yadda ya kamata insha Allah za a samu kariya sannan kar ku manta sharaɗin amfani da shi shine ba haka kawai za ka je kango cikin kashi ka ya goshi ya zo ka haɗa ma wata cuta ka dinga cewa mu muka baka ba a'a yana da kyau a ce duk ganyen da ka tsinko ka tabbata gun akwai tsafta sannan bacin tsafta kuma ka tsaftace shi ma'ana me tsaftacewa za ka wanke shi ka tabbata yawon ku hankalinka ya kwanta da za ka iya amfani da shi ka sha ɓangaren masu tari ma irin na dare za ka ga ta har kawai da daddare tari yana shaƙe shi to idan dai kana amfani da ganyen tafasa wajen tafasa shi za ka tafasa shi kamar yadda na ce muku za ka sha shi kamar shayi da izinin Allah ana samun sauƙi sannan 'ya'yan tafasa su ma amfaninsu shine 'ya'yan tafasa suna maganin tumbi da kitse 'ya'yan tafasa idan ka samo 'ya'yan tafasa a gu mai tsafta shi ma ka ɓare su ka soya su idan ka soya su za ka daka su su zama gari ka tabbata an soya kuma ka tabbata an daka shi zai zama gari idan aka bawa mutum yana sha cokali ɗaya da safe da rana cokali ɗaya da daddare cokali ɗaya da izinin allah za a samu sauƙi na wannan yawan yin tumbi haka da kuma ka ji ka nauyi cikin ka ka zama ka rasa yadda zaka ka sai kana guje-guje kana tsalle-tsalle to idan kana amfani da wannan 'ya'yan tafasa wajen shansa a cokali haka za ka dinga iban cokali kana sha da safe da rana da izinin Allah shi ma duk inda ka kai da tumbi da kitse zai sauka da yardar Allah za ka yi slimin kenan ba tare da ka je ka sha wasu kwayoyi da za su ba side effect ba ma'ana nan gaba su zo suna cutar da kai ka rasa yadda za ka yi tashar ɗan isa 91 da tasha ce wacce ta zage dantse wajen taimaka al'umma wajen kawo musu amfanin nukan gayyanyaki da amfanukan magunguna da sauransu abin da muke bukata shine muna bukatar ku mana sharing din bidiyon mu ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa ta inda da zarar mun daura sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye ba tare da sai wani ya gaya ma ba tashar dan isa 91 tashar kuce mungu.